Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man Ci gaba da karatun Madarijus Salikin baina manazil iyyaka abudu wa na sa'in muna cikin eh, mazlatar zuhud idan ba manta ba eh, muna kan eh, daraja ta ƙarshe ta zuhudu shine faɗar abu ismail harawi a ta salita daraja ta uku yake a zuhudu fi zuhudi shine zuhudu a cikin zuhudu bayan an yi zuhudu a cikin duniya kuma shi kansa zuhudin a yi zuhudu a cikinsa to yaya shi wannan yake cewa huwa bi a ashiya shi kuma ana yin sa da abubuwa guda uku istiqaru ma zahatta fihi wato kaga kaskanci ko eh, rashin girman ko rashin darajar abin da kai zuhudan nan a cikinsa. Wastiwa ulhalawati fihi indak, wastiwa ulhalati fihi kuma ya zama halaye su zama daidai a cikinsa a wajenka wato ko da shi ko babu shi duk abu ɗaya ne a wajenka. Wadda habu an shuhudil iktisabi da kuma barin mushahadar tsororo kar ga cewa kai ka samu wani abu ko ka girbi wani abu da wannan zuhudin nazaran ila wajil haqa'iq saboda kana duba zuwa farfajiyar haƙiƙa to menene sharhi yace kad ah, fassara shaykhu muradahu zuhdi fi zuhdi bi thalathati ashiya shehi ya fassara abinda yake nufi da ya ce a yi zuhudu a cikin zuhudu ya fassara shi da abubuwa guda uku A ahaduha na farko ihtiqaruhu ma zahada fihi abin da ya zuhudu nan a cikinsa ya ga ƙasƙancinsa ya ganshi a wulakance ya wulaƙantar da shi ya ganshi ba shi da daraja fa inna man imtala qalbuhu bi muhabbatillahi wa ta'dhimihi لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا wanda zuciyarsa ta cika da san Allah subhanahu wa ta'ala, da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala, baya ganin cewa wai wani abin da ya bari na duniya saboda Allah har ya isa ma ya ɗauke shi ya zama wani abun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato, idan za ka ba da misali da ɗan adam, idan ka kawo mutum kyauta yanzu akwai mutumin da in za ka in ka kai masa naira dubu ɗaya, ko? Ka ba shi dubu ɗaya. Kai ka san ba ƙaramar kyauta kai masa ba a wajensa, ko? A wajensa shi wannan naira dubu ɗaya nan kamar miliyan ciki. Ko ba ka ba? To, idan ka samu mutumin da yanzu ka je wajen mutumin da yake multi-billionaire sai ka dubu ɗaya ka gani me zai da ita da har za ka dinga cewa ya sai in ma za ka yi alfaharin ka ce kai ka kai masa ka yi masa wata kyauta an gane to eh, haka idan ka san zuciya ka cika da sanin girman Allah da san Allah da kuma sanin duniya ba ka jin cewa wai dan ka bar duniya saboda Allah kai wani abu saboda baka ɗauki duniyar a wani abu ba da har za ka ce don ka barta wannan zuhudin naka wani abu ne da ka kusanci ga ubangiji subhanahu wataala wannan shine darajar um, wato khasatul khassa ke bantattun bayan Allah waliye sun kai wannan matsayin da suna ganin zuhudin nan nasu dan dai sun bar duniya ba wani abu bane da har za su ce ma sun yi wani abu na ƙara kusanci da ubangiji subhanahu wataala li'anna dunya بهذا فيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة saboda duniya ga baki ɗaya da dukkanin abin da ke cikinta a wajen Allah darajarta bai kai fiffiken sauro ba bai kai ba darajarta ba ta kai fiffiken sauro ba balle har mutum ya dinga cewa um, dan ya barta ya yi wani abu ita kanta ba ta daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ku faɗa a wancan makon Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce mushi yace wa sahabbansa wane ne yake sha'awar mushen nan ko hmm. suka ce ya rasulullah wa zai ci mushi ko yace to yadda kuke kyamar wannan yace da a ce duniya ta kai darajar wannan idan Allah da kafiri ko ruwa ba zai sha ba saboda dan ka bar duniya saboda Allah har wani abu kai tunda shi dama Allah ya dauke ta ba wata awa mai daraja dan ka barta har zaka ce ka barta kana neman kusanci da shi to eh, shine abin da malam yake faɗa anan yace fal arifu la da zuhdahu fiha kabiri amrin yu'taju bihi wa yahtafilahu shi wanda yake ya san Allah baya ganin cewa zuhudin nan a cikin duniya wani abu ne ma babba wanda har zai tsaya yana lissafi da shi <laughs> yana murnar Uh, ya samu uh, fayyastahi uh, man saha da zuhudu an yaj'ala an yaj'al limatar ka hudillahi qadran yulahadu zuhudahu fihi yulahidu zuhudahu fihi wanda ya san Allah subhanahu wataala kuma ingancin zuhudinsa ya inganta kunya yake ji ma ya sanya wai abin da ya bari na duniya ya zama wani abu da ya sanya masa wata darajar da zai tsaya ma yana kallanta bal yafna an zuhdihi fi ma eh, fihi kama an bal sai ya fana'i baya kallon zuhudin kamar yadda kamar yadda ya bar duniyar sai baya kallace komai to haka barin duniyar ma baya ganin baya ganin sa akan komai wa yasahi min dhikri bi lisanihi wa shuhudi bi qalbihi da bakinsa baya faɗa da zuciyarsa baya tunawa kunya yake ji abun kunya ne ma bai isa ba ma ya ka tsaya kana alfahari da shi kana faɗa kai ka guji duniya ko zuciyarka ta dinga kallon cewa kai ka guji duniya kana ganin kai wani abu ga Allah subhanahu wataala a wannan daraja ma ta al-khassatul khassa to abu na biyu da ya faɗa ya ce yana cikin ma'anar az fi zuhdi yace istiwa'ul halati fihi cewa halaye su zama sun zama daidai a wajensa fahuwa an yara tarka ma zahada fihi wa akhadahu musawiyaini Shi ne ya ga cewa barin abin da ya zo da ciki ko rashin barinsa rukonsa duk daidai ne a wajensa ka samu duniyan nan ta shiga hannunka ba ko ko ba ta hannunka daidai ne so da in ma ta shiga hannunka ba za ta sa maka girman kai ba ba za ta sa maka alfahari ba ba za ta sa maka dagawa ba in kuma ka rasa ta babu bakin ciki babu damuwa babu tashin hankali shine komai ya zama daidai da wato samunta da rashinta duk ɗaya ne a wajenka to wannan shine ah, wannan shine ah, na biyu ah, wato ƙa'ida ta biyu ta azzuhudu fi fi ya yace wa haza min da fiqh fi zuhd wannan yana cikin abubuwa masu rinsi na fikihun zuhudu fa zahi zahidan fi hali akhdihi kama huwa zahidun fi hali tarkihi mutum ya zama yana zuhudu ba ruwansa da ita a yayin da ya rike ta kamar yadda yake ba ruwansa da ita a yayin da ta hannunsa ka san akwai mutumin da idan idan ba shi da kuɗi sai ga ce kuɗi bai dame shi ba ko wai bahaushe yana cewa mai in an ce makaho wai ga ido ko sai ce yana wani ko to um, in aka ce in in ba shi da abin duniya a hannunsa sai ka ce ai shi ne dame shi ba amma in ya samu to akwai matsala <laughs> you know nan da nan sai ka ganshi yana hauka yana girman kai yana facaka ashe ashe ashe duniya da ashe kudin yana da ko ba ka mm. akwai kuma mutumin da yana da shi din za ka shi garau lafiya lau ran da ya rasa sai ka gan shi ya karaya ya shiga tashin hankali ya shiga bakin ciki saboda babu kuɗi to yana cikin um, dukka na ilimin zuhud inda mutum zai ne da samun sa da rashin sa duk ɗaya ne a wajensa. sa ba za ka ga ya canza ba don saboda ya rasa saboda dama bai ɗauke shi da muhimmanci ba ba za ka ga ya canza ba don ya samu saboda bai ɗauke shi da muhimmanci ba wanda abu ne mawuyaci yawancin mutane kana tare da abokinka kun tashi tare ran da ya zama wani abu sai kai masa baya baya ɗauka akwai su ko hmm. ko ka zo gidansa eh, ya mai da kai wani ya ma dinga wani kallo kallo a bar wani abu na mana mai gadi ya zo yana ko mai gadi yana maka tambayoyi an gane ko ka manta da shi saboda ka zama wani abu ba ma ka san a gan shi tare da kai waɗannan mutane ba zancen zuhud a tare da su ko kuma eh, ka samu ya zama eh, ran da kuma ka rasa ya zama ba sa son mu'amala da kai saboda dama saboda abin duniya suke tare to zuhudu eh, wanda yake da dikka ta zo ya samu bai canza ba ya rasa bai canza ba yadda ka san shi din nan haka yake akwai kuma mutanen haka ana ana ba da labarinsu kaje mutum ya kai wani mukami har ina bai rabu da abokansa ba bai rabu da 'yan uwansa ba bai rabu da waɗanda suke eh, suka tashi tare ba kuma sannan samun nan bai raba bai sa ya yi musu wani kallon wani iri ba sai ka ga hari in ya rasa ma suna tare to eh, wannan shine abin da ake faɗa cewa mutum ya zama zahidi a cikin halin karɓa da zahidi a cikin halin bari إذ همته أعلى من ملاحظة أخذ من ملاحظة أخذا أخذا وتركا للسجره في عينه. سوري شي همسا وجن الله ta wuce ya tsaya yana mulahazar ma ya samu ko bai samu ba saboda abun dama ba shi da daraja a wajensa balle ma har ya lura da cewa ya samu ko bai samu ba dama ba shi da muhimmanci a wajensa to na uku yace amma dhihabu eh, an shuhudil iktisabi yace an shuhudil iktisabi mutum ya tafi ya bar mushahadar surutu kada ya kalli cewa shi ya samu wani abu na lada ko eh, eh, a kan zuhudinsa fa ma'anahu anna man istasgara duniya bi qalbihi ma'anarsa shine wanda zuciyarsa ta ga karancin duniya ta ga duniya yar ƙaramar aba ce ba mai girma ba <clears throat> wasu watil halatu fi akhdhiha wa tarkiha indahu kuma halaye suka daidaita a wajensa da samunta da rashinta duk ɗaya ne a wajensa lam yara hukunta hukta carki ha inda lahi darajatan albacca to baya ganin ma cewa dan ya barta ya samu wata daraja a wajen Allah li'annaha askaru fi ainihi min an yara na hukta sabab carki har darajat saboda duniyar wato a idansa karkancinta ya kai inda baya zaton cewa wai dan ya barta zai samu daraja wajen Allah gani wato shi bai yi komai ba dan ya bar duniya ba kamar misali misali kai azumi ko kai sallar karatun Qur'ani ba amma kaga wayannan suna da girma a wajen Allah duniya ba ce da girma sai gani kake dan ka bar duniya ka yi zuce ka bar duniya saboda Allah gani kake ba kai komai ba da zaka samu daraja saboda duniyar dama a wajen Allah ba komai bace yace wa fihi ma'anan ahar a cikin wannan magana kuma akwai wata ma'ana daban Wace ita ce ma'ana ingantacciya akan abin da malam yake faɗa anan wa huwa an da tafarrujin lahi azza wa jalla bil ata'i wal man'i shine ya ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake bayarwa shi yake hanawa baya ganin ya samu duniya ko ya rasa ta kawai Allah yake gani Allah ne bashi Allah ne ya karba baya ganin komai sai Allah subhanahu wataala fala yara annahu taraka shay'an wala akhadha shay'an saka shi baya ganin cewa a'a ya bar duniya ko ya riki duniya baya gani kawai Allah ne sa duniyar a hannunsa ko Allah ne karbi duniyar daga hannunsa ba ma shi ne yayi ba uh, balillahu wahdahu huwal muqbil mani Allah shi kadai shine mai bayarwa Allah shi kadai shine mai hanawa fama akhadahu fa huwa majra li ata'illahi iyyahu ka majral ma'i fi nahar abinda Allah ya bashi kawai wannan magudanar kyautar Allah ne da ya masa kamar yadda ruwa yake gudana a cikin a cikin kogi kawai um, yana zaune ne kawai Allah ya kawo masa arzikin Allah ne ya biyo ta kansa an gane ko ba, ba, kai ba kai ka nema ba ba kai ka rike ba arziki ne na Allah kawai ya biyo ta kanka <laughs> yanzu in kogi yana wucewa akwai dutse ai ruwa ne kawai ke bi ta kansa yana wanke shi ko ba haka ba ba shi ba shi yake kawo ruwan nan ba to haka arzikin idan ya zo daga wajen Allah shi shi Allah ne kwararo maka arzikin nan ba na aikin ka bane ba kai ka rike ba um, ya kuma wa ma tarakahu wa ma tarakahu lillahi fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi mana'ahu minhu wanda kuma abinda kuma ya bari saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hana shi shine ya danke shi daga wajensa fayyadhabu bi mushahadatil fa'ali wahdahu an shuhudi kasbihi wa tarkihi sai ya zama saboda yana mushahadar Allah shine alfa'alu shine mai aikata abubuwa shi kadai to wannan abin sai ya sa baya ganin wani abin da shi ya aikata na karba na rikewa ko na bari fa idza nadara ila ashiya'i bi ayni bi ayni jam'i wasalaka fi wajil haqiqati ghaba an shuhudi iktisabihi idan ya yi duba abubuwa wato da idan jam'u tattaruwa cewa komai daga ya tattaru asalinsu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke ya shiga cikin wato wannan fagen na hakika to sai ya zama baya kallon wani aiki nasa Allah shine fa'alun lima yurid Allah shine mai aikata abinda ya ga dama ta fati Allah yana cewa abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar na rahamarsa babu wanda ya sai tare ta ba wanda sai tare ta kana ganin mutum um, yana cikin bukata kana da halin taimaka masa ka ce ni ai ni ba zan bashi ba na ana bar shi ya sha wahala ko yana yana bukatar dubu ɗari kuɗin magani a bar shi ya je sha wahala kana zaune sai Allah ya kawo masa dubu ɗari biyar ka isa ka hana ka isa ba wa ka hana kanka ka hana kai ka kai ka haramta wa kanka abin da za ka aikata ka dama arzikinsa ya biyo ta inda ya biyo kawai Allah ya kaddara kai Allah bai nufe ka da alkhairin da arzikin nan zai biyo ta hannunka ba an gane ko so na ubangiji subhanahu tada shine yake kuma yace abinda kuma Allah ya damke babu wanda ya isa ya saukar da shi to muna ta wahal da kanmu a duniya in ka samu abu kana ganin wani ne ya maka in ka rasa kana gani wani ne hana ka kuma kullum wahala da ake sha da mutane kenan gani kake wane ne gani kake mutum ne gani kake mutum ne to wa'in abubuwan um, eh, eh, mushahidar hakika za ta sa mutum ya gane cewa a'a abin da ya zo Allah ne baka kuma in ya hana Allah ne ya hana eh akwai wasila za ka ce masa ka gode ka gode masa ba ma'anar shi ya maka ba ka gode masa saboda ta kansa Allah da shi ya biyo da abin za ka na masa godiya shi kuma wanda ya yi kada ya ɗauka cewa shi ya san Allah ne baka shi yasa yake cewa inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura eh, me yasa me yasa baka neman sakamako baka neman godiya saboda ka ciyar saboda Allah amma kuma ma'ana ma'ana ta biyu ka san cewa to da ka bayar da ka ciyar da su saboda Allah da kai waye ya baka abincin da ka ciyar da su ba Allah ne baka ba mm-hmm. da Allah ya ga dama da kai ne kake da yunwa kake zuwa ana ciyar da kai sai Allah ya sanya arzikin a hannunka kuma shi ya baka ikon ka ciyar saka kai ya kamata ka gode wa Allah da ya baka arzikin nan ya baka halin da zaka ciyar ba kai ne kaje kana roƙo ana ciyar da kai ba kuma sannan ya baka lada akan wannan ciyarwa to na roƙa kuma da wani godiyar wani mutum ko ba haka ba masu hankali in an musu kyauta sukan ce mai sukan ce mun gode su ce Allah ya fi mu yabawa ko Allah Allah Allah ya fi mu yabawa me ma'ana Allah ya fi mu yabawa mu mun gode amma mun gode nan can ba abin da za ce maka a lahira ba zan baka lada ba muna roƙon Allah ya fi mu yabawa idan ka je lahira ka samu <coughs> ladan wannan abin da ka aikata shine ma'anar sa naziran ila wajil haqa'iq yana duba zuwa wannan wadi na hakika to wannan shine karshen manzilatul zuhud yanzu mu shiga manzila ta gaba eh, ya ce wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga cikin manzilolin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul wara manzilar tsantsaini tsantsaini da turanci za a ce masa scrupulousness um, yanzu nan ka shigo sai aka ce maka ya hankali um, kwalaba ta fashe ɗazu ba wai kaga kwalabar ba da ya za ka yi tafiya kana tsantsan kana duba ko duk inda ka gan ɗan haske kana kaucewa saboda mai kada ka taka glass ya fasa ka shine tsantsani abin da kake ganin sa hadari baka tabbatar ba ma amma yayi kama da hadarin nan ka kauce masa taka tsantsan an gani shage ce taka tsantsan an kace kai taka tsantsan ma'ana ka kiyayi abu ba bai sai ka tabbatar hadarin bane a yayi kama da ko ana zaton akwai an gani ka kiyaye shi baka tabbata ba saboda in ka shiga za ka fada watakila cikin haɗari. To malam ya fara da istishadi da ayoyi guda biyu ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya kai ya ya, ya ku eh, manzanni inji Allah ya ce da manzanninsa ku ci daga abubuwar suke dadda dadda daddada masu daɗi masu tsafta ku yi aiki nagari ubangiji ya ce shi yana sane da abin da suke aikatawa ya ga manzanninsa sannan kuma ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa thiyabaka fatahir ko ya ce tufarka tufafinka ya ce ka tsarkake tufafinka to um, sai shiga tafsirin wa thiyabaka fatahir qala qatada wa mujahid qatada da mujahid suka ce nafsuka fatahhir min ad-dambi ka tsarkake nafsinka daga zunubi fakanna anin nafsi bi thawbi sai aka yi kinaya aka ce tufa amma ba da ake nufi an nafsu zuciya rai a tsarkake ya tsarkake ransa وهذا قول ابراهيم النخعي وانا شنو قول ابراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من اهل التفسير وان gabaki dayan su da waɗanda suke masu hakiki a cikin ahli tafsir haka suka ce قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس yace la talbisha ala ma'siyatin wala ghadar kada ka sanya tufarka a kan sa'o ko cin amana ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمى الثقفي يجي ji maganar gailan ba mawaki wanda yake cewa wa inni bihamdillahi la thawba ghadirin labistu wala min ghadratin ataqanna'u yace ni cikin godiyar Allah ban sa tufar mai cin amana ba gajar shine mutumin da aka zai alkawari ya saba mutumin da za ka yi amana da shi ya ci amanarka ya ce ni ban sa wannan tifar ba kuma ni ba na wadatuwa da, da, da cin amana wato cin amana ba ciniki na ba ne? ban yarda da shi ba ba aiki na bane wal arabu taqulu fi wasfi rajuli bis sirki wal wafa'i tahir fiyar larabawa suna cewa mutum suna siffanta mutumin da yake mai gaskiya kuma mai cika alkawari sai ce masa yana da tsarkakakkiyar ciffa ce tsarkakakka yake da ita wacce ulul ligajir wal fajir genesis tiyab kuma suna gaya wa mutumin da yake saba wa alkawari yake cin amana fajiri suna ce masa mai kazama cifa kowane harshe ana da wannan ko da akwai mutumin da zaka gan shi zaka shi kullum fes fes ko sai ka gan shi ai kazamu mutum ko ba a faɗa da Hausa a ce kazami ne me yake nufi rigarsa ko aikinsa aikinsa ko aikinsa ce kawai wannan kai na wannan kazami gashi da fesfesa kayansa ya yi kwalliya abin da amma sai a ce masa to shine a larabawa idan mutum yana da gaskiya yana cika alkawari suka ce masa mai tufarsa mai tsafta idan kuma ya zama mai cin amana ne ko mai eh, eh, barna sai su ce masa eh, kazami qala ubay bin ka'ab ubay dan ka'ab yake cewa la talbisa al ghadab kada ka sa A akan cin amana wa zulmi wa ithma da zalunci da saban Allah walakin albisha wa anta barrun tahir a aka sanya tufan nan alhali kana mai kyautatawa kuma mai sarki. Kada dhahak shi kuma dhahak ya um, fassara wa ya baka ya ce amaluka fa aslih um, ka kyautata aikinka ka inganta aikinka aikinka ya zama mai kyau qala sudai yuqalu rajul idza kana salihan innahu la tahiru thiyab thiyab eh ana cewa mutum idan ya kasance salihi ana ce masa yana da tufa mai sarki wa idza kana fajiran innahu la khabith thiyab in ya kasance fajiri a ce masa ai tufofinsa sun yi um, um, dauɗa masu dauɗa ne wa qala sa'id ibn jubair sai dan jubair yake cewa wa qalbuka wa baitu to uh, wa qalbaka wa baitaka fatahhir da zuciyarka da gidanka ka tsarkake zuciyarka da gidanka wa qala al-hasan al qurtubi uh, wa khuluqaka shi kuma um, Hassan da Qurtubi suka ce ka kyautata tadojinka conduct behavior holok akhlaq mm? character a da turanci ka kyautata ka be of good character shine shine uh, um, ka zama kana da shine husnul khuluq so qala ibn sirina wa ibn zaid su kuma suka ce uh, umira bi tathhiri thiyabi min an-najisat allati la tajuzu salatu ma'aha an umarce shi ya tsarkake tufarsa daga najasa wacce sallah ba za ta yi ba sai da ita li'an al na kanu la yatatahharuna wa la yatatahharuna thiyabahum wa thiyabahum saboda mushrikai sun kasance ba sa yin wanka kuma ba sa tsarkake tufarsu wa qala tawus wa thiyabaka faqassir tawus kuma yace a'a ka takaita ka gajarta tufarka kada ka ja kasa da ita li'an taksira thiyab at-tuhrata laha saboda gajarce tufa tsarkake ta ne wal qawlul a sahul aqwal amma magana farko wayannan sun yi magana akan cifar zahiri wayancan kuma sun yi magana akan abin da yake batini akan aiki da da akhlaq da zuciya da nafsu yace ce wannan magana ita ce tafi inganci yace wala raiba ana tathira ana tathira ha minan najis minan najasati wa taqsiraha min jumlati tafkirin al-ma'mur bihi yace babu shakka sarkake tufa daga cikin najasa daga najasa ko gajarta ta kanta dinga jan kasa yana cikin jumlar wato tsarkakewar da aka umarni mazan Allah sallallahu alaihi a zahiri iz bihi tamamu salat iz bihi tamamu salat eh, tamamu islahil a'mali eh, wal akhlaq saboda idan ba a haka ba ai ayyuka ba sa inganta ko idan mutum bai tsarkake tufa daga najasa ba babu sallah kuma idan tufarsa tana kazanta ai ba za mu kallon kazami a zahiri eh. li'ana najasatul zahir turithu najasar batin saboda ita najasa ta zahiri tana haifar da najasa ta ɓoye walidhalika umira alqa'imu baina yadayi llahi azza wa jalla bi izalatiha wal budi anha shi yasa aka umarci wanda yake tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kauda ita ya nisanta da ita me yasa ake wankan janaba me yasa ake wankan haila me yasa ake yin alwala ko ba haka ba ai idan kai siffar sallah zaka tashi janabar ka zaka ai siffar sallah dai kai kabbara kai fatiha to duk zaka iya ko amma me yasa aka ce a yi saboda jauɗa ta zahiri a jikin mutum tana tasiri akan baɗinsa kuma za ka tsaya gaban Allah ya kamata ka tsaya da tsarkin zuciya zaka cikin wato wato taimaka maka ne wajen wanke zuciya ta baɗininka ya zama cewa kai wannan aiki na zahiri kuma kana yi kana halarcewa a zuciyarka cewa kana tsarkake kanka saboda me saboda zaka tsaya a gaban ubangijinka subhanahu wataala wannan wankan ba kana yi dan kana kyamar kanka ba akwai mutumin da zai wanka dan kawai yana kyamar ya ji ya kai jikina yana wari bari ne wanka an gane amma mutumin da zai wanka da niyyar cewa wanka ne na ibada za ka yi za ka me yasa kake kai ka tashi za ka ɗauke wa kanka kare ko taharatu hadathin ko eh, ka tashi za ka yi to idan ka tashi wannan wankan ka wanke daudar ka wanke hadathi saboda me ka tsarkake kanka saboda tsayawa gaba ubangiji su wa ta'ala hmm. kuma sai ka kuma sai ka je kai wankan nan sannan ka ɗauko cifa mai najasa ka saka to ka yi wanka ka tsakirka ka ɗauko cifa mai tsafta ka saka a jikinka kuma sanda ka yi wankan nan sanda ka ɗauko cifan nan da niyyar cewa za ka sa abu ne mai tsarki don za ka tsaya a gaban Ubangijinka. To a wannan za mu iya kyawun zaton cewa zuciyarka ba kana gaban Allah da sarki a cikinta. Mm-hmm. Ko ba haka ba? Tunda ka tun da ka fara wannan shi ne gaya wannan duk wasila ne da awalan nan da wankan nan da sa cifan nan da tsarkake cifan nan wasu ya maka fatahir dukkaninsa wasila ne zuwa mai zuwa wannan sarkin na zuciya wanda shi ake nema shine khushu'i qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wannan khushu'in na zuciya da tsarkin zuciyar da ikhlasi a cikin aikin wannan tsarkin na zahiri yana taimaka maka ne zuwa tabbatar da shi samun sa da tabbatar da shi to um, shi ita dauda uh, uh, ta zahiri tana da wani tasiri akan akan zuciya um, shi ya ce hatta ya ce lidalika ta dillu thiyabul mar'i fil manami ala qalbihi wa halihi mutum ko mafarki ya yi ya tuno irin cifar da ya sa wannan cifar tana nuni zuwa halin da zuciya suke ciki yawanci idan zuciyarka na cikin annashawa da mai kyau za ka yi mafarkin kanka a cikin cifa mai kyau haka idan kai ka dinga mafarkin kanka a cikin cifa kazama to ka binciki zuciyarka ko dai akwai wata damuwa ko da akwai wata illa ko da akwai wani abu da ya kamata ka mai da hankali akan sarkacewa. yana cikin abubuwan da masu fassara mafarki suke um, suke amfani da shi an gane ko eh, to um, saboda kuma shi yasa yace wali hada uh, nuhiya an libas an basal hariri wa dhahabi wajrud wajrud siba lima tu'athiru fil qalbi min al من من الهيئه من الهيئه المنافيه للعبوديه والخشوع kuma shi yasa Allah ya hana maza eh, silk kenan alhariri ya hana mu sawa ya hana mu kwalliya da zinari, ya hana mu kwalliya da fatar namun daji ka rigar zaki eh, ko rigar saboda me saboda yana tasirantarwa a cikin zuciya da wani hali wanda yake kore uh, bauta ubudiya da kushuri ibada girman kai yake sama saboda eh, shi ko girman kai yana kore halin ubudiya yana kore hali na kushuri uh, wata firin kalbi wan nafsi fi thiyabi amr hafi tasirin zuciya da da nafsu a cikin a cikin tufa shi kuma wani abu ne boyayye ya arifu al basair min min nadafatiha wa jalasiha wa ra'ihatiha masu basira suna gane wannan in sun daga tufa wato sarkinta da daudata da ƙanshinta ko warinta wa bahjatiha ko kyallinta wa kasfatiha ko ko um, dishewarta hatta inna thawbal bar la yu'rafu min thawbil fajir wa laysa alaihima har akwai waɗanda in sun ga tufa sun sun tufar wato uh, mutumin kirki bawan Allah in sun ga tufa suka daga ta sun tufar wanda yake fajiri daga ta za yi kawai su kalle ta ko su sansana ta ce kai wannan mutumin kirki ne ba mutumin kirki bane akwai su وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة to yanzu aka shiga tarifi kafin a zo tarifin mai littafi wannan tarifi ibn qayyim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara tsantseni gaba daya a cikin kalma daya mai muka ce farkon karatun tsantseni muka ce yanzu a ce a ce maka ga glass ya fashe ko kana a ce a yi hankali ba an share wajen an gane kusan an kai an share ba wasan sai da akwai 'yan ƙanƙana da suke wani an share ta ce a hankali fa um, yanzu aka share glass a wajen in ka tuwa ya rafi tattakawa kadan kadan kadan kadan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fusar wannan shine fadarsa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni daga cikin wato kyawawan musuluncin mutum kyautatawar musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba ka huta ko ka huta in ka zo ka ji glass din nan ya fashe kai a hankali ciwon ka saya mana kace cikin ba sai na shigo ba ko ai shigowar ba dole ba ce kaga ba ma zancen ka shigo kana wani waye kana wani waye tunda dai akwai glass a wajen shikenan ni na tsaya anan an gane ko daga cikin ka bar abinda bai shafe ka ba yace um, hada ya um tark tarka lima la ya'ni min al-kalami wan nadhari wal istima'i wal batashi uh, uh, Walmashi, والمشي والفكر وسائر zahira الظاهرة والباطنة ai wannan hadisin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba ya ƙunshi ya bar duk abin da bai shafe shi ba zance ne magana ce ba ta shafe ka ba ba ruwanka kallo ne ka je kana duban abin da bai shafe ka ba kana leke kana bace wani babu ruwanka saurare ne a kawo maka gulma a kawo maka tsegumi a kawo maka abin da ba ruwanka da shi babu ruwanka an gane danka ne tafiya ne ka ɗauki abin da ba naka ba ne babu ruwanka ka ga wani abu na mutane ba ruwanka ba sai ka ɗauka ba sai ka taɓa ba abin da shafi ka da shi tafiya ka je wurin da ba a gayyace ka ba da ba a buƙatar ka a wajen ba ka da amfani a wajen shi ma ka bar shi tunani ka tsaya kana tunani ka ɓace lokacin tunani akan abin da ba ruwanka da shi shi ma ka bar shi da duk sauran harkoki na zahiri da baɗini ya ce fa hadihil kalimatu kafiyatun shafiyatun filwara wannan kalma ta isa ta kunshi komai a cikin wara ko ba haka ba tsantsani da shi kenan ina san na taɓa baku labari na karanta ina cikin kotun kulub ne ya kawo kissa na wani waliyin Allah wucewa yake sai ya ga gida gida mai kyau sai ce wannan gidan wane ne tambaya kawai ko a ransa ne ya tambaya ce ya ce wannan gidan ko na wane ne sai da ya kwana arba'in yana kuka shi wai da ya tambayi gidan nan na wane ne sanin gidan wane ne mai ya kara masa manzan Allah ya ce min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ina ruwansa <laughs> ka gane ina ruwanka da gidan wane ne in an gaya maka mai zai kara maka in baka sani ba mai zai rage maka a duniya ko lahira ko ba haka ba to amma yanzu bayan tambayar gidan ba leƙawa muke ciki su ake a leƙa a ga wani irin kujeru ne a cikin gidan dan Allah dan Allah in kana da kawa ko aboki eh, dan Allah zai kai ni gidan wallahi sarki shiga cikin gidan nan na ga yadda gidan nan yake kawai ka je ka gani ba ba abin da ya ma kawai ka je ka gani wakila ma ka je ka ɗauki hoto hmm. ka leƙa ka ji mai mutum yake faɗa ka ga aina ake zama ka ga mai ake a cikin gidan ka je ka saurari zance ka je ka ɗauko zancen ka fitar da shi waje an gane duk wannan ga baki ɗaya mai kawo rashin wara inda daga farko da ka kalli gidan nan kawai ka ɗauke kanka ka yi gaba ka huce da kanka da leƙawa ka huce da kanka da ganin abin da ba naka ba da jin magana da ba taka ba ka ɗauko gulma ka je ka yi wacce ba taka ba zunubi ɗaya ne ba ya kai ka ga wannan ya kai ka ga wannan ya kai ka ga wannan ya kai ka ga wannan wanda ga baki ɗaya da ka yarda cewa ba ka da wata alaka da gidan nan ba abin da ya ɗaka da gidan nan ba da shiga gidan nan da baka je ba yawancin mutumin da ka ji shi a cikin tsegume tsegume tsegume tsegume da irin wannan ne curiosity kills the cat in ji bature shiga in ka shiga sai ka gani ko sai ka ji in ka gani ko ka ji zaka zo ka faɗa wataƙila abin da zaka faɗa ɗin nan fitina zaka haifa ko ka je ka kawo wata magana da za ta kawo fitina tsakanin mutum da mutum ko ka je ka ɗauko asiri a cikin gidan mutum wanda abin da aka cikin gida ka fito da shi waje duniya ta gani ka tona asiri ka ɗauki wani alhakin ko duka dai wato eh, abubuwa da suke mutum ya killace iyalinsa ka je ka ɗauko hotonta um, gashinta a bude. ka kawo duniya <laughs> inda Allah ya halatta mata ta buɗe kanta ba ta san ana ɗauka wata ta ɗauki hoto ta fito tuna wa duniya ba a rufe kai ba duk irin waɗannan um, me yake kawa rashin mai wara ina fata an gane wannan misali na bayar da gida misalan kuma sanan da yawa wanda idan mutum ya bar abin da bai shafe shi ba da kuma wannan dukkanin mu muna kowa wanda akwai mai yi da yawa da akwai mai yi kaɗan dukkanin muna da wannan laifin sai dai Allah ubangiji ya gafarta mana kuma Allah ya sare mu amma da za a iya akwai mutane da akwai wata tsohuwa da muna yara muka sani in an kawo mace gulma sai ta kunna rediyo in dai an zo da sai ta kunna rediyo ba ta son ta ci har aka santa da haka to akwai mutanen da an san cewa ba a kai musu gulma ba ma a zuwa a kai musu labari ba a zuwa kai akwai kuma wanda su kuma nema suke yi suna son su ji labari ko ba haka ba ana so in ma kana son ka samu wani a wajen su kai musu labari gurmaci kuma da gaskiya da ƙarya in ka je ka kai ranar za ka samu labari to duk waɗannan abubuwan Um, sun saba wannan hadisin min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi magana ce manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa cikin hadisi yana cewa bu'ithtu bi jawami'il kalim shi manzon Allah Allah ya tashe shi da kalmomi masu tattarawa yanzu kalli wannan magana magana ce kaɗan ko min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi amma akan wannan magana sai mai wata ɗaya ana sharhi akan ma'anar tarko ma layi alihi in aka fara abin da zaka abin da bai shafe ka ba na zance abin da bai shafe ka ba na kallo abin da bai shafe ka ba na ka ji daɗin sa abin da bai shafe ka ba na ka taɓa shi abin da bai shafe ka ba na ka je wajen abin da bai shafe ka na ka yi tunanin sama da sauransu harkoki harkoki na zahiri da badini da ba su shafi mutum ba kuma wallahi yawancinmu kashi saba'in cikin ɗari na abin da muke mai da hankali akai abin da bai shafe mu bane ba shi da wata alaƙa da kuma in za mu tsaya mai wa kanmu hisabi in ka fara ka gani sai ka yar ka dinga tambayar kanka wannan ya shafe ni ko bai shafe ni ba yana da alaƙa da ni ko ba shi da alaƙa da ni shikenan ka bar shi to kada Ibrahim ibn Adam Ibrahim dan Adam yake cewa alwara'u tarku kulli shubhatin tarku kulli shubhatin yace wara'u tsantseni shine barin duk abin da yake na shubuha duk abin da kake shakka a ciki an kawo hadisin nan wancan makon ko innal halala bayyin wa innal harama yubayyin wa bainahuma Omoron, mushtabihatun la yalmuhunna Muhunna, Kafirun, nas to ya barin shubuha watar kuma la ya'nika ko watar fadlat kuma barin abin da bai shafe ka ba shine barin abin da baka bukata duk abin da baka bukatar sa ka bar shi shi bagare Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibn Adham wa fi Tirmidhi marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin Tirmidhi eh, an daga shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu ta kun wari an takun abadin nas ka kasance mai tsantseni za ka kasance eh, mafi eh, mafi ibada a cikin mutane ina zaton wannan hadisin wasu malamai sun ce hasani wasu sun ce da ifi ne wasu dangana shi ga maganar ali ibn ibn Hussein ibn Zain al-Abidina to qala shibli shibli yake cewa al-wara'u an warra'a min kulli ma siwa Allah cewa tsantsani shine mutum ya ya tsantsance kansa ya kiyaye kansa daga dukkanin abin da yake ba Allah ba wa qala ishaq ibn khalf ishaq kuma yace alwara'u wara'u fil mantiqi ashaddu minhu fil Fidda dhahabi wal fidda mutum ya sansani a cikin mantaki a cikin falsafa um, a cikin um, philosophy debate yace ya fi tsanni akan sansani a cikin um, zinare da azurfa wato a cikin aiki ko a cikin duniya zaka tsani ka kiyaye shi amma abin da ya fi wahala tsantsani a cikin aƙidarka a cikin tunaninka ya zama mummunan tunani ka kauce masa jana zai kai ka ga shakku a cikin imaninka ka eh, eh, kauce masa to nan wannan ya fi tsanani wa zuhdu fi riyasa ashaddu eh, fi dhahabi wal fidda haka zuhudu a cikin shugabanci ashaddu minhu fi dhahabi fidda ya fi tsanani akan zodo a cikin a cikin dukiya yawancin mutum zai ɗauki dukiyarsa ya nemi shugabanci an gane yana son ya zama shine a sama to zai kashe dukiya don ya zama shine a sama ashe um, um, neman shugabanci kwaɗayin shugabanci ya fi kwaɗayin dukiya hmm. dukiyar amfani ake da ita don a nemi dan a nemi sama saka wanda ya zuhudu ya zama kasancewarsa a saman ba ita ce take cikin zuciyarsa ba to ya fi zuhudu akan wanda ya zuhudu a cikin abin duniya aka a cikin kudin to um, haka dai um, ga su maganin su li'anna kuma yabdulani fi talabi riyasa gashi nan yace saboda ita shi zinari da azurfa ana kashi, ana zubar da su ana kashe su saboda neman shugabanci yanzu mutum yana neman ya zama kansila ko ya zama gwamna ko ko zama shugaban ƙasa. biliyan nawa zai kashe ko zaben shugaban ƙasa a Najeriya biliyan nawa ake kashewa to in ka zama shugaban kasar albashinka nawa ne ka gane a sadi mutum ba satar kuɗi yake ba kuma akwai su ba tun da ba kwani a gwamnati ke barawa ba ko akwai mutumin da zai kashe yana da biliyan goma zai kashe ta ya zama gwamna kuma ba in yi jimu gwamna nan ba fa zai da biliyan goma nan ba ne. ba ya je don ba yanzu ba da mutane da yawa da suke su sun ɗauki suna nema don in sun je su sata su su mai da kudin amma a haka a ko a kasashe irin su America irin su Ingila inda ba satar suke zuwa su ba prime minister biliyan nawa suke kashewa kafin su kai wani mukamu ko ba ka ba za mm. ka ashe zuhudu a cikin riyasa ya fi ya fi ya karfi akan zuhudu akan abu saboda shi shi nan kashe shi ake yi a nemi shugabancin ko a kare shugabancin duk abin da mutum zai kashe ya kare mm. to eh, wannan shine abin da yake faɗa nan قال أبو سليمان الداراني الورع أول الزهد كما أن القناعة awwalur rida Abu Sulaiman Darani yace tsantseni shine farkon zuhudu kamar yadda kana'a wadata take ita ce mafarar yarda idan mutum ba shi da dangana in mutum ba shi da wadata zuci to ba zai yarda da abin da Allah ya masa ba amma in zuciyarka wadatacciya ce ka yadda kana da kana'a ka yadda duk ka gode duk abin da kake da shi ka gode wa kaɗan ka gode wa da yawa to duk yadda Allah ya da kai sai ka yadda amma mutumin da zuciyarsa ba ta da wadata misali randa bai samu abin da yake so ba sai ka ga bai yadda da abin da Allah ya masa ba ya yi fushi da shi ko bai fito ya faɗa ba ko dai yana ɗora wani laifi ko yana bakin ciki ko yana cikin damuwa amma inda kana'a shikenan sai in babu kana'a babu yadda haka idan babu tsantsani babu zuhud yahya dan mu'az yace alwara'u alwuqufu ala haddil ilmi min ghairi ta'wilin ai tsantsani shine tsayawa akan haddin ilimi ba tare da tawili ba wa qala alwara'u ala wajhaini ha kuma yace wara'u yace yana fuska biyu wara'un fil zahir wa wara'un fil batin tsantseni a zahiri da tsantseni a batini fawara'ud zahir tsantseni zahiri Allah ya taharraka illa lillahi kada mutum ya motsi sai saboda Allah sai akan aikin Allah subhanahu wata'ala wara'ul batin huwa Allah yadkhul qalbaka siwahu shine kada wani Allah shiga cikin zuciyarka zuciyarka ta zama banda wannan Allah wannan Allah bai shige ta ba wa qala yace man lam yanzuru fi taqiqi fil wara'i lam yasil ila al-jalil fil ata'i wanda bai bai tsaya yayi duba isuwa mafi karancin abu ba ya tsantseni a cikinsa to ba zai riski wato um, abin da yake babba a cikin lada ba gwargwadon tsantseninka gwargwadon sakamakon da zaka samu wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana ya ce kuma um, wakila kuma an ce alwara'u alkhuruju min ash-shahawati wa tarku sayyi'ati wasu wani kuma yace a abin da yake wara shine fita daga cikin abin da yake na shawoyi da barin abubuwan da suke uh, na sabo qala sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri yace ma ra'aytu ashala min alwara wara ma haka fi nafsika fatruku ce ni ban ga abin da ya fi tsantseni sauki ba duk abin da ka ji ya sosa maka zuciya kawai bar shi in ya sosa maka rai kawai ka bar shi ka huta kamar yadda muka ce nan an ce maka glass ya fashe baka iya ganin sa baka ce nan kar ka shiga ko ka huta da, da, ka je ka soke sai bayan ka shiga baka gani baka je ka taka glass duk tsantsenin ka قال السهل سالي الحلال هو الذي لا يؤسى الله فيه wasafi min hulladhi la yunsallahu fihi uh, shi kuma sahal a tussari ya ce halal shine da in an yi shi ba a saba wa Allah kuma a cikin halal din wanda ya fi kowanne gare-gare shine wanda ba a mantawa da Allah a cikinsa. Yanzu yara da suke game ko yaushe. Shi game in aka ɗauka babu abin da yake na sabo a cikinsa mm. ai ba haram ba ne ko mm. amma yana mance da Allah ko bai mance da Allah ko kaga halal ne amma ba halal ba ne safi halal ne saboda ba saban Allah suka yi ba ci amma yana mantar da su Allah saka wanda ke tsantseni sai ya kiyaya kuma in kana magana da su za su gaya maka cin mutum yana game ɗin rabin awa sai ya zo yana yin awa ɗaya sai ya zo yana yin awa biyu sai ya zo gabaki ɗaya lokacinsa wasa yake da daddare wasu suna can suna karatun ƙur'ani wasu na ƙiyamun laidi wasu suna bacci don su samu su ibada yana nan yana gini. kuma kuma na wa yaran na game mu iyaye duk sanda game wuta za su a siyo za mu siyo muna muna kyautawa kanmu mu yi wa kanmu faɗa an gane ko mu yi wa kanmu faɗa ko idan an yi tun da an san illarsa musa yanzu su turawan suna da control in sun saya za a ce ga lokaci kaza in waya ce ma za a ce ga lokaci kaza kan amfani da wayar ga lokaci za ka yi karatu wani za ka yi kaza to tarbiyyar da muke wa yara yanzu an sai musu game an bar su mun ba su waya mun bar su an aje musu talabijin da DSTV an bar su duk sanda suka ga dama su yi kallo suka ga dama su yi game ba, ba nuna musu muhimmancin lokaci ba sanda suka girma suka bar gidajenmu wane ne zai musu magana an gani saka da mu da ku yara mu zauna mai wa kanmu shawara mu zo mu dinga samun ɗan agreement lokaci kaza za a yi kallo lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi karatu shi yasa ake son boarding school lokacin za ka tashi kai sallah gashi ga lokacin breakfast ko ga lokacin aji ga lokacin baccin rana ga lokacin prep ga lokacin games duk haka koya mana a secondary school yanzu makarantun sun baci lokacin da ka saba da wannan da lokacin karatu da lokacin cin abinci da lokacin sallah da lokacin um, wasa dole sai an fito wasan na lokacin games lokacin motsa jiki lokacin ibada duk wannan an tsara maka rayuwa sai zama wato yanzu abubuwan sun lalace babu kuma lokacin bacci an yi lights out an kwanta dole a yi bacci amma yanzu gidajen babu lights out saboda haka waɗannan abubuwan gashi halal ne amma eh, abu halal ne wanda yake mantar da mutum Allah to cikin sansani sai a kiyaye shi kuma a nuna musu kiyayarsa a musu tarbiyya akan mutum da ya san hadarin da yake cikin abin da yake ciki eh, Hassan yake cewa mithqalu dharratin min al-wara'i khairun min alf da min as-sawmi was-sala yace ai mithqal kwatankwacin kwayar zarra na tsantseni ya fi amfani akan zarra dubu na sallah da azumi wato Um, tsantseni shine ya fi ya fi kusanci da kai ga Allah subhanahu wataala Abu Hurairah yake julsa'ullahi ghadan ahlul wara'i was zuhdi masu wajen Allah gobe tare da Allah wato kusantan Allah gobe gobe kiyama masu tsantseni da zuhudu cikin salaf wani ce la yablugul abdu haqiqata taqwa hatta yada ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba's bawa baya kaiwa darajar mai jin tsoron Allah taqiyi har sai ya bar abin da babu laifi a cikinsa saboda gudun ya fada cikin laifi ƙarshe kuma ya ce wani cikin sahabbai yana cewa kunna nada kunna nada'u sab'ina baban min halali mukhafata an naqa'a fi babi min haram mun kasance muna barin wato kofa saba'in na halal abubuwa na halal saba'in sun bar su don tsoron kar mu fada cikin haramun guda ɗaya. To wannan shine uh, shimfiɗa da Ibn Qayyim yi. Uh, mako mai zuwa za mu shiga maganar shi sahibul manazil sa'irin inda ya fara uh, da ta'arifin wara'u yace al wara'u tawakkin mustaqsa ala hadarin Wata harrujun wataharrujun ala ta'zimin da shi zamu fara ta'arifin sa na Abu Ismail Harawi mako mai zuwa insha Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ya samu gane ah, kuma addu'a da zamu yi jama'a abubuwa da suke faruwa tension tsakanin Najeriya da Nijar mai addu'a Allah Ubangiji ya kaɗe fitina. Allah Ubangiji ya kwantar mana da hankalinmu, ah, Allah ya sa a samu hanyoyi ah, na lumana da za a warware duk wani sabanin fahimta tsakaninmu da 'yan uwanmu. Ah, na Nijar su kasar su Allah ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali mu mai ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali yadda muka tashi muka ganmu da mu da su 'yan'uwa, uwa aminan juna masu tarihi ya haɗa mu addini ya haɗa mu al'adu sun haɗa mu kada Allah ya kawo ranar da za a samu wata fitina tsakaninmu da su A tsakanin harshe da haƙori ana samun sabani amma kuma za a samu hanyoyi na warwarewa so duk wanda yake da hali a yi addu'a wanda yake da halin ya shiga magana nan ya shiga maganar nan a san yadda za a warware abubuwan nan cikin lumana cikin kwanciyar hankali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin